welcome back uh, wannan video din zai bayani ne akan yadda ake downloading satellite image uh, through usgs da farko dai uh, you connect to the internet uh, sai ka je kai google google search and you type usgs and then uh, enter it so by the time it opens you see that the farko the kama wannan sannan a ƙasa ga other sub uh, headings under the usgs one. Uh, so now you can select on earth explorer um, usgs uh, um, environment where you can be able to uh, download the satellite image uh, this is the home page for the USGS uh, you see that in your Budu zaka ga ya kawo Ah, a wannan gefen ga hoto eh, display part of the globe na kawo sannan kuma nan a waɗansu criteria sun za a yi amfani da su search criteria that is if you want to search location da ke so kai downloading you can simply search it here either based on you write the address of the place uh, wato kamar kana da information about landmark din sunan gurin you just write it you can also download by path and row And shi uh, shima if you have information about the number and the path the number and the zaka future cycle and so on so you just write it here and then you click on show it will automatically show you uh, and then za ka amfani da coordinate maybe you define an area given uh, the coordinate of the area za ka yi the da shi nan kuma shift file kana da shi shi uh, ko kml file you can import it shima ma cikin nan ka amfani da shi yin ma demarcating area da gwamnati za ka yi downloading uh, nan kuma za ka yi saka range ne na shekaru misali what do you want to download and what is the range na shekarun da ke so za ka yi downloading misali from January 1986 to Uh, December 2016 something like that um, so uh, nan kasa kuma other options ne misali in kai selecting zai baka option na data set wanda za ka yi selecting uh, type of data da za ka yi downloading so if you look at wannan bangaren kuma za ga options ne ga sanin guda biyu key log in or register if you are already a member misali ka register da farko you just click on login sai details ka kawai ka shigar sai ka ci gaba da downloading amma idan baka taba ba you need to register now za mu fara ah, da registration uh, in kai click on register uh, it will load and then zai kaka sai ka ka page da zaka cike wani information naka about uh, misa uh, misali sunanka uh, email now you give your name you give an, a eh, password you confirm the password and then you continue uh, looking at this key criteria this is a key requirement for your password as a gamma must be between 8 character YYY and so on so in case satisfying one condition then uh, you click on OK like ka clicking on OK so in kai clicking on OK zai kai ka next stage uh, wanda anan zaka je ka cike form the information about requirement ɗinka why do you want to use even the data for satellite image and so on wanda akwai inda zaka saka email address ɗinka uh, a next page ta yadda idan kai registration wato nan gun contact information uh, contact demographic contact information then you complete registration so a nan contact information ɗinka there's a place you write uh, your email address wanda an ka rubuta directly daga nan gurin kafin su baka access ma cikin software din dole za su za su tura ma da link cikin email ɗinka wanda za ka yi following ɗinsa uh, you have to follow the link before you can be able to access uh, the data in the USGS environment so in mutum ya gama wannan ka je email ɗinka ka duba uh, link ɗin ka gama then you can come back and then uh, sai ka dawo page wanda daga nan uh, in yi buɗin ma instead of mai kwan ka je ka registering you can click on login to ni da yake na yi registering idan na clicking on login case uh, tsaye uh, so uh, I nan ya login dina in with my name as Suleiman is already stated here clearly. So now for me to search for a place, for instance, my interest is Kano State. I want to download it in Kano State. I can type in Kano, Kano State, Kano State. Uh, for instance, um, Uh, na saka kano state uh, kama sai in saka nigeria ko ma kawai in saka kano uh, um, nigeria for instance and uh, I'll be able to uh, do that now in na saka Kano State Nigeria I can only uh, simply click on show automatically za ga cewa um, aha shi nan ya mun kawo mun that this is the number of, of places I have searched for one and then address is Kano State, Nigeria, cover latitude and longitude location. Uh, my my my study uh, area which area in the nake so visualizing uh, so using the zoom uh, tool i can be able to zoom and then visualize Kano state Nigeria so this is a point as Nigeria kawo ni cikin uh, Kano state now akwai sauran other conditions waɗanda zan iya amfani uh, apart from range and time idan misali ina so amfani da shi kenan for instance if i select this maybe let's say from april um, 2000 for instance uh, um, and then to um, uh, okay uh, let's say April 2000 um, 2000 and then maybe third third of uh, fourth third of April 2000 to uh, let's say 3rd of April 2018 and then uh, maybe click on data set now in clicking on data set they can ni wannan good in the options. zaɓen options akwai like image color, color, kamar of our wannan data set ɗin wannan duk su avhrr uh, digital elevation model gasu different sort of satellite images uh, some are commercial waɗansu kuma uh, uh, uh, open source with Titian Sentinel. This is a very recent satellite image and uh, it's a very good also satellite that I am finding for analysis. And then in this case, we are interested in the Landsat archive wanda the shi muke so za mu amfani uh, uh, a wannan wannan aikin Landsat collection. Uh, if you click on click collection a Landsat, you come a different sorts of Landsat. Since from Landsat 4 to 5, then enhanced thematic mapper Landsat with 7 bands. and then presently this is the highest level of Landsat which is Landsat 8 operational land imager so idan zan yi image inda nake so a uh, misali Landsat 8 nake so zan yi downloading ko kuma in ce enhanced thematic mapper seven 7 nake so ne downloading so by the time na selecting nan gurin automatically zai kawo min option na additional criteria meaning after select selecting image in nan do i want to add some other criteria da zai mun qualify an image dina I'm going to acquire information there that has to do with uh, uh, cloud cover information Sorry, at, at the time of capture or uh, maybe I want to adjust and make it less than 30%, less than this, this and that. So these are other criteria. That is if you are so very specific about what to do, time of the day, is it in the daytime, is it in the night time, uh, and so on so the one the one information wanda mutum idan yana so zai amfani da shi uh, then after that i can click on result uh, and automatically uh, it is searching and then automatically zai uh, results ina and um, okay daga nan gurin za a ga cewa ga satellite image da ne zaɓa kuma level 1 uh, processing ya undergo mai sa reference satellite image and then wannan list din it's just list of images you can see number of pages this one a uh, page one ne up to about page 10 and then uh, displaying one to ten of hundred, meaning there are total hundred of images uh, one wannan range in the na selecting uh, for instance wannan shine meter data about wannan na go, meaning the id din satellite image all other information the date of capture 22nd march 2018 okay, capturing one just recent path and row information dinsa sannan kuma ga other icons ga downloading icon misali idan wannan zan yi download you can search through and see kaga wannan february ne 2018 wannan ma february 2nd 20 kaga guda biyu a wata ɗaya kenan ga january 2018 december 20 haka dai in descending order haka yake koma wannan kaga wannan page zaka iya zuwa next page misali idan ba wannan kake so ba so you can uh, you can you can view all through and see wanda kake da interest let's see my interest for instance is wannan na November din 2017 din ne abin da ya kamata ne shine sai na zo nan ga wata alama mai kama da footprint wacce in na clicking dinta zai nuna mun coverage iya gurin da shi satellite image din ya an akan you can see that daga display din uh, kaga har part of wannan azara ne uh, you can see part of this is Duse A. They are covering Hatta part of Jigawa state, Ga Ikara, which is part of Kaduna, has been covered. And then look at this is where the Kano is, covering part of uh, Kaduna and then part of even Bauchi state and Jigawa state. Take within a single tile. So one tile din guda ɗaya wanda nake so wanda nake so in downloading this is the area uh, it is covering so you can do the same by clicking on it again kachiri wannan ma kana so zaka yi selecting sai ka ga ya inda ya covering although za kusan duk part abu da iri ɗaya ne tun da area da suke covering so now wannan nake so na downloaded if you look at this can you see this this is an information of download amma in ka zo nan gurin kuma it will show you uh, wani information na uh, uh, exact uh, image din a uh, na jpeg format da da overlay din nan shi yake wanda anan kuma in ka zo zaka clicking akan uh, download option if you click on download automatically uh, it will give you this option you can see download uh, Landsat log natural color 11 MB this is too small by one number. uh, thermal image by thermal one is just the thermal section of it misali if you want to conduct a study on temperature variation uh, over the space and then this is quality image uh, which is not the interest this is also geographic reference image the last one shine on a geotiff uh, is always the, the, the format bin process a uh, environment na remote sensing uh, za level one data ne wanda yake na geotiff format now they set for downloading in after samu interruption ko I ya kusa gamawa uh, to, to, to it will start all over again uh, da haka make sure your internet is very good uh, always use a good internet for downloading so in kai clicking wannan automatically zai fara downloading and it will keep downloading look at it here gashi ya fara counting ya fara downloading so I'll leave it Kuma normally it, it will come in a zipped file When the downloading kai extract and sa so while you are downloading this if you like you can close it it's already downloading so you can close it and then go ahead and search for another one so while you are downloading ba zai hana ka zuwa ka je kai ka ci gaba da sashin wani ba in yana downloading zaka kyara shi sai ka ce ka je ka ci gaba ah, this is simply how you can download uh, ah, a satellite image uh, especially open source satellite image wanda a different data set if you look down here covered energy so it depends on what you want interest and then uh, uh, if you are going for commercial shidama you know that you have to uh, pay for it uh, thank you for watching see you in the next video